ke وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين babu wani abin halitta da yake tafiya a bayan ƙasa duk irin yadda yake face Allah ya ɗau nauyin arzikinsa saboda falalarsa kuma Allah ya san wurin zamansa a bayan ƙasa kuma ya san wurin da zai mutu duk dabbobin da arzikinsu da wuraren zamansu da inda za su mutu suna rubuta a cikin wani littafi bayyananne wanda shine lahul